au Mexique. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a VOA voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro yusuf abdullahi ne ke muku salama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai shirin da cikin sa za a ji cewa rundunar sojojin tarayyar najeriya ta musanta kai harin dokar fansa a jihar imo da ke kudu maso gabacin kasar. general yarima ya ce gaskiyar abin da ya faru shine sojoji sun yi aikin samar da tsaro a wannan yanki kamar yadda tsarin aikin su ya tanadar da kuma yin la'akari da mutunta 'yancin bil'adama za ji kuma ra'ayoyin 'yan kasar nishar game da matakin da kasar saudiya ta ɗauka na cewa mazauna kasar kawai ne za su gudanar da aikin hajjin bana sakamakon ci gaba da yaduwar cutar corona a kasashen duniya da aka ce ba a zuwa abu bai ba daɗi mun yi shiri mun yi komi hatta allurar da aka ce za a yi wadda da ita ne ake zuwa wannan ta covid-19 to muna nan mun kashe kunne dai za mu kuma sake komawa tarayyar najeriya inda musulmi da kirista na yankin garbace da ke karamar hukumar balle a jihar taraba suka gudanar da taron addu'o'in neman zaman lafiya a jihar da mafaɗin Najeriya. A roƙi Allah kuma a nemi eh, salama a kasa da Allah ya zuro mana da albarkatun sama muna kuma roƙon cewa wannan abu ne nan da baki ɗaya babu babu wannan wai ne wannan wai ne ba gaba ya samu kasa ga baki ɗaya siyasa mun haɗa kai da baki daya mutanen da baki ba ma kisan ga baki ɗaya yanzu nake magana ba musulmai ma sun suna nan tun eh, shekaran jiya sun ga roƙon Allah lafiya kuma hakan ne yau ne muna da kwana hudu na cikin roƙon Allah dabar mu ga cewa Allah Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma sharhin shirin Nijar amma sai bayan an saurari labarun duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A jiya litinin sabuwar gwamnatin Isra'ila ta tabbatar da gudanar da wani taron fareti mai tattare da takaddama da wasu masu kishin Isra'ila za su yi a yankunan Falasɗinawa a kusa da birnin Kudus. lamarin da ka iya rikidewa ya zama sabon tashin hankali mako guda kacal bayan wani rikici da aka kwashe kwanaki goma sha ɗaya ana gwabzawa da mayakan hamas a zirin gaza hamas ta kira ga falasɗinawa da kar su yarda a yi wannan tattakin a yau talata ne aka shirya wannan tattaki abin da ke zama gwajin sabuwar gwamnati a jagorancin firaminista naftali barnett ta wata gamaryar jam'iyyu da suka hada da ta masu tsananin kishin kasa da kuma jam'iyyar larabawa ta farko da suka kafa gwamnatin haɗaka a kowace shekara masu tsananin kishin isra'ila suna gudanar da wannan tattakin suna cire tutoci mai launin shuɗi da fari kana suna wake-wake suna ratsawa a kofar damascus a tsohon garin zuwa cikin tsakiyar yankin musulmi suna bukin tuna ranar kwace birnin kudus a yakin kwanaki shida na gabas da tsakiya a shekarar 1967 falasdinawa suna kallon wannan tattakin a matsayin takalar fada a jiya litinin kasashe 30 mambobin kungiyar tsaro ta nato sun kammala taron kolinsu a brazils inda suka sake jaddada kawancin soja tare da kakkausar kalamai akan rasha da kuma china an kira kasashen biyu da manyan kalubaloli ga bin doka da oda na kasa da kasa. a cikin sanarwar bayan taron shugabannin sun amince a kan buɗe sabon babi game da dangantakar kasashen yamma yayin da suke kara huskantar manyan batutuwan tsaro ƙungiyar ta tabbatar da wani kuduri na shekarar 2030 wadda aka yi wa lakabi nato 2030 wani shiri da ke tattara bayanai domin shirya sabbin dabarun ƙungiyar na gaba wanda zai zama takardun aiki ga ƙungiyar ƙawancin yayin da take kara fuskantar gasa da kuma barazana da bata yi tsammani ba moscow dai ta musanta aikata wani laifi amma kawayen suna kara nuna damuwa akan ayyukan zalunci da rasha ke yi a gabashin ukraine da kuma kai harin kutsen yanar gizo da ke kawo cikas ga kasashen yamma amurka ta sabunta tofin allah wadanta akan matakin da gwamnatin najeriya ta dauka na rufe kamfanin sadarwar twitter matakin da wasu manyan jawan amurka suka ce alama ce ta takaita sha'anin siyasa a kasar mafi girma a afirka ta yamma hukumomin najeriya sun dakatar da twitter har sai ba ta gani a farkon wannan wata bayan da katafarin kamfanin sadarwar na amurka ya goge sakon da shugaba muhammadu buhari ya kafe wanda ya saba wa ka'idodin aikinsa rufe twitter babbar damuwa ce kana tana ci gaba da zama abin damuwa in je a kuna cook mataimakiya ta biyu ga sakataren harkokin wajen amurka mai kula da sha'anin afirka a wurin wani taron bita ta yanar gizo da wata cibiya ta shirya a washington cook wanda iyayenta 'yan cirani ne daga najeriya ta ce kasar za ta iya taka muhimmiyar rawa a afirka ta yamma amma alamomi na Landan siyasa da na takaita 'yancin faɗan albarkacin baki babban abin damuwa ne barazanar da gwamnatin najeriya ta yi na kamawa da kuma gurfanar da duk wani ɗan ƙasa da zai yi amfani da twitter a gaban doka ta janyo mata suka daga ƙasashen yamma da kuma ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama na ƙasa da ƙasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu rajin kare haƙƙin bal'adama da masana na ƙabilan ogur sun yi marhabi da kafa wata kotu mai zaman kanta a birnin london a makon da ya gabata domin duba ko zargin da ake yi wa cana na cin zarafin kabilan ogur ya kai matsayin kisan kare dangi kana suka jaddada bukatar ɗaukan matakin ƙasa da ƙasa kwamitin mutane tara mai shari'a ya hada da galibi lauyoyi da kuma masana a fannin ilimi da wani babban lauya gofri nis ke jagoranta ya yi zaman saurare na farko a kotun kabilan ogur a ranar 4 zuwa 7 ga wannan watan yuni domin binciken cin zarafi da china ke yi wa 'yan kabilan ogur a shenzhen china da ta musanta aikata cin zarafin 'yan kabilan ogur ta yi wa masu shari'ar kotun shagube a ƙarshe Wani sabon rigakafi mai kaifin gaske na shirin karuwa a cikin yaki da cutar COVID-19, amma sa ka iya rauni saboda wasu batutuwa. Ana sa ran masu yin rigakafin za su samar da zubin allura mai tarin yawa a Indiya, inda gwamnatin kasar ta haramta fita da allurar rigakafi zuwa waje. a jiya litinin ne aka sanar da rigakafin na novavax da kamfanin biotech ya yi cewa yana da inganci 100 bisa 100 akan covid-19 mai tsanani kana yana da inganci kashi 90 cikin 100 akan duk wani nau'in cuta a wani gwaji da aka gudanar a amurka da kuma mexico kamfanin zai sayarwa shirin covax zubi miliyan 350 na rigakafin bisa yarjejeniya shirin hukumar kiwon lafiya ta duniya da ke taimakawa wurin daidaita raba rigakafi a duniya. da labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da tarayyar najeriya inda rundunar sojojin kasar ta musanta kai harin dokar fansa a jihar imo da ke kudu maso gabashin kasar daga abuja ga karin bayani a wannan rahoto na hassan maina kaina rundunar sojan najeriya ta yi watsi da yamadijin da ake cewar dakarunta sun kaddamar da kisan daukar fansa a yankunan wasu al'ummu da ke jihar abia biyo bayan zargin kashe wasu sojoji shida a wani aron gama tsakanin 'yan awaren biafra da ke neman ɓallewa daga najeriya har ma aka kara da zargin cewar wai al'umman ilu amangu da amakfu da ke karamar hukumar ohafiya sun fara kauracewa gidajensu kamar yadda kakakin sojan najeriya brigadier general muhammad yarima ya sanar a wata sanarwar da ya aiko mana na cewar wannan labarin kazan kurege ne da aka kitsa don shafawa sojojin kashin kaji a kuma haddasa rashin amana tsakanin jama'a da jami'an tsaro. General Yarima ya ce gaskiyar abin da ya faru shine sojoji sun yi aikin samar da tsaro a wannan yanki kamar yadda tsarin aikin su ya tanadar da kuma yin la'akari da mutunta 'yancin bil'adama. amma sai tsagerun ipop suka kaddamar da hari akan jami'an tsaron da ma lallata kayayyakin gwamnati take kuma dakarun waɗanda ke aikin haɗin gwiwa da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suka mai da martani biyan bayan bayanan sirri da wasu 'yan ƙasa nagari suka ba su don tabbatar da tsaro mai ɗorewa a jihar ta abia general yarima ya ce rundunar sojojin najeriya eh, za ta ci gaba da yin aiki tukuru domin tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin 'yan najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To daga tarayyar Najeriya sai kuma jamhuriyar Nijar inda shugabannin kamfanonin hajji da umra da kuma maneta aikin hajjin bana na kasar suka bayyana damuwar su game da matakin da kasar Saudiya ta doka na cewa mazauna kasar kawai ne za a baiwa damar gudanar da aikin hajjin bana sakamakon ci gaba da yaduwar cutar corona a kasashen duniya. Daga da magaram ga tamar abari doke da karin bayani a wannan rahoton. Wannan labari na kasar ta Saudiya ya zo daidai lokacin da kamfanonin Hajji da Umara suka himmatu wajen shirye-shirye kamar yadda waɗannan shugabannin kamfanoni a nan da magaran suka shaida. Alhaji Usman Soji eh, DJ na Agence de Voyage Hajji wal Umara Agence de Voyage alhamdulillah a nan zandar tudun jamus sai mu ce mun gode ma Allah tunda abin da Allah ya shi ne za a karba hannu musulmi ya tsaya gurin Allah Allah ne kaddar haka akwai alazai da dama sosai ma tun ga na bara ga na bana kina gani ga sakwat can mun yi kuma mun yi farmasa wajen wata guda muna ba da karatu akan eh, na aikin hajji duka mun kare da su kuma muna shira dai mu ji me gwamnati za ta bayani akan Abdulrazak Sheikh Shu'aib Agence Alfala lil Hajji wal Umra la shakka wannan labari duk inda musulmi yake ba zai ji daɗin shi ba to amma abu ɗaya ne ka yi imani da kaddara ta alheri ko ta sharri mun gaya ma mu gaba ɗaya mun tattara su mu musu bayani kuma kowa ya rungumi kaddara kun ga nan gurin duk hijabai ne ga sanar da an saya an daidaita wasu abubuwa dinnan fasfor ne an yi da komi da komi kawai tsumai muke a ce ga ko ta mu mu tashi mu ta yin aiki mafi yawan abubuwa da wanda su bada da wahala duk mun saya to Allah bai yi ba haka kaddara ta zo dole mai runguma kuma Allah kai mu baɗi insha Allah rabbal alamin. Kamfanonin sun shaida ma yawancin alhazai halin da ake ciki to ko akwai wanda suka nemi a maida musu kudaden su. Allah sai na bara ma gurin mu amshi su kudaden su ba kenan na bana ma kuma muna nan muna jira mu kofar mu a buɗe take. mu al'amarin mai sauki ne yanzu dai ba wanda ya zo ce mu bashi kuɗin sa a mu a wajejen mu dai babu wanda ya magana wannan zancen kudi a maida mai kuɗin shi a babu saboda ai alhazan duk sun sani matukar kadiya kullun a cikin ladan kake maimakon ka je ka ajiye a wurinka amma nan gurin ka biya a aje suke kai mu dai a takaici ba wanda ya mu wannan magana sai dai fa duk da wannan bayani da kasar ta saudiya ta yi na rufe kofofinta wasu alhazai na ci gaba da zubi malama zainab sha'ib insha Allah an yi zubi da zuwa hajji da aka ce ba a zuwa abu bai yi ba daɗi mun yi shiri mun yi komi hatta allurar da aka ce za a yi wadda da ita ne ake zuwa wannan ta covid-19 to muna nan mun kashe kunne dai bana ne kika yi zubin ko tun bara a'a bana ne sunana abubakar mamman dangayi daga washa nake eh mun zo mu yi zubi ne na tahiya saudiya so insha Allah muna nan habbaɗi ma insha Allah eh tunda mun zuba muna nan muna jira ba za ka karɓi kuɗin ka ba za ka yi jira halbaɗin dare da ba na karɓa ba halbaɗin Allah Allah suna na zuwaira mu tun bara ma muka biya kuɗi aka mana zibi aka ce ba ma je ba kuma hallu sai gashi yanzu muna murna bana kamar za a je a ƙurarren wuri kuma aka ce hallo ba za mu je ba duk mun yi shirye shiryen mu kurin mu jira muke a ce a taho eh to kuɗi da ma ni wani ɗana ne cikin sarauta Allah Allah saka mishi da alheri ya mini zibi kuma yanzu tun bara ma bu mu amsa ba bana ma insha Allah ba amsa ba za mu yi Allah ubangiji zai kara buɗe mu duka gaba ɗaya dukkan musulmi to ko mi hukumomi suka ce da kamfanoni na haji da umara game da hukuma wadda take kula da aikin haji ta nan ƙasar mu Nijar kenan muna jira daga gurin su mu ji menene za su ce ma mu ejiju da kuma jama'a da ta zo gurin mu ta zuba kuɗaɗe eh, Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar To za mu sake komawa tarayyar Najeriya ganin yadda matsalar tsaro ke ci gaba da yin kamari a kasar musulmi da kirista na yankin garbace dai da ke karamar hukumar balle a jihar taraba sun gudanar da wani taron haɗin gwiwa na yin addu'o'in neman zaman lafiya a jihar ta taraba da ma faɗin najeriya kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na salisu muhammad garba daga jihar ta taraba Al'umma mazauna yankin Garba Cede da ke karamar hukumar Bali a jihar Taraba su ne waɗanda suka yi wannan taron domin ganin yanayin yadda rashin tsaro ya addabi al'umman wannan yankin yadda suka haɗa kai suka haɗa gwiwa tsakanin mabiya addinan nan guda biyu addinin Kirista da kuma addinin Musulunci. Musulmai suka yi azumin kwana uku kuma suka yi labila na raka biyu a filin Idi su kuwa mabiya addinin Kirista suka yi kwana uku suna addu'a a majami'u daban-daban na Garba Cede da ke karamar hukumar Bali a jihar Taraba. sabon sun koyi wannan addu'an ne da nufin Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo musu saukin wannan rashin tsaro da ya addabi al'umman wannan yankin. Malam Dan Juma Adamu shine wanda ya wakilci shugaban kungiyar Jama'atul Nasrul Islam wanda ke garbace cedin. To ko menene yasa suka yanke wannan shawarar? Eh, abin da sa muka yanke wannan shawara abubuwan da muka saba samu a lokacin da muke ganin su har muka ga lokacin da su da muka dauki wayannan abubuwa da ne domin mun saba a watan biyar muna gudanar da kuma yau Najeriya har wata shida ya shiga Wa mu gane ne muka yi muka wayo muka gane ban mu ne Allah ya Dona mana shi ne muka fita muka rewuce shi kamar yadda hadisai suka zo ingantattu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya bai ka a Madina yake to jama'a ya ku bayi mu fita a rewuce Allah Allah ya waiwaye mu da zuwa mu da muka aikata mu fita mu je mu kuma masa mu yi nafilu domin Allah yana alfa ba duk da sun su ke yana sujada mu je mu sujada raka'a biyu mu tashi mu yi addu'a mu rewuce shi mu tuba masa kuma mu bayyana da kanka aiki mu gare shi mu tabbatar da zunubin mu zai sa wai mana wannan abu da zai yayi mana. A ɗaya bangaren kuwa Reverend John Abubakar Bahago shine ke zama shugaban kungiyar addinin Christianity na Garba Shede wato kan shi kuwa yayi mana ƙarin haske kan cewar. Jama'a na dantar da abubuwan da yake da faruwa a ƙasa ne gaba ɗaya. ya sa mun ke kowane ikiya da Allah taimaka a roƙi Allah mu koma ga Ubangiji Allah. Yau gaba ki in ka shigo da Garba Shede inda akwai a majalisa na wurin kintoci sun haɗa kai baki ɗaya da manufa ɗaya saboda a roki Allah kuma a nemi eh, salama a ƙasa da Allah ya zuwa mana da albarkatun sama muna kuma rokan cewa wannan abu ne nan da baki ɗaya babu babu wannan wai ne wannan wai ne ba ya samu ƙasa ga baki ɗaya shi ya sa mun haɗa kai da baki ɗaya mutanen garmaci da ba ma kristan ga baki ɗaya yanzu muke magana ba musulmai ma sun suna nan tun eh, shekaran jiya sun ta roƙon Allah masalatai kuma hakan ne yau ne muna da kwana hudu kenan cikin roƙon Allah saboda mu ga cewa Allah ya taimake da kan sauki a kasan mu. To sai dai sai mu ce Allah ubangiji su wata wata'ala ya amshi wannan addu'ar domin ganin ƙarshen matsalar tsaro a ma Najeriya gabaki daya Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga jihar Taraba a Najeriya To karfa shafa muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya. sai kuma tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 a Ghana kuma ana samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba da kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su masu rari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar ruwa na famfo dai da da muke yara mun taso mun gani a angoro rashin ruwa ya dade a jos ba abin magana yau ba ne yanzu muna refi da yawancin mu bamu da ruwan famfo a wurin Kowanne mutane suke mu'amala da shi gaskiya ba shi da kyau ina ne musamman ga typhoid shi ma ya addabi mutane ga kwalara nan da take addabin mutane gaskiya muna shan wahala muna buƙatar ko daga gwamnati ina son amfani da wannan dama in ba jama'a hakuri lallai gwamnati tana yin bakin ya ka kokarin ta masu yadda mazauna sassan birnin Jos da kewaye ke kokawa kenan kan karanci da kuma rashin ruwan sha mai tsafta lamarin da ke barazana ga 'yanci koshin lafiyar lafiyarsu kuma shine batun da shirin 'yan kasa da hukuma na yau zai mai da hankali a kai a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa kyauta kyautata al'umma kan an haka ba sauran amma talakawa ba wani mai Madalla. Masu yare samar da ruwa mai tsafta domin sha da kuma sauran bukatu na yau da kullum na daga cikin haƙoƙin 'yan ƙasa da suka rataya a wuyan hukumomi. Tuni dai masana suka sha nana ta cewa akwai alaka ta kul da kul tsakanin amfani da ruwa mai tsafta da kuma ƙoshin lafiyar al'umma. Mazauna Jos babban birnin jihar Plateau da ke tsakiyar Najeriya sun daɗe suna fama da matsalar ruwa mai tsafta kasancewar rashin ruwan famfo a galibin unguwannin birnin tsawon lokaci. Yankunan unguwar Rogo da unguwar Rimi da ma yankin unguwar Raiful ta masu hannu da shuni na cikin wurare da wannan matsala ta yi kamari. Yanzu haka dai wasu daga cikin mazauna birnin na Jos na alakanta wannan matsala da kamfan ruwan sha mai tsafta da annobar kwalarar da aka yi a 'yan kwanakin da suka shuɗe a wasu sassan jihar ta plateau. Tunana Abubakar Ibrahim. an haife ni angorogo na taso a angorogo kuma har yanzu na zama angorogo ruwa na famfo dai da da muke yara mun taso mun gani a angorogo amma kamar shekara goma sha biyar baya an yi ta kokarin ruwan ya tabbata to allah bai yi ba har a masallatai da shugabanni sun sa mutane sun hada kuɗi an su siya pipes an jajja ruwa don ya shiga kowane gida daga baya ruwan ya daina zuwa pipe din aka dinga ciccire su wasu ma ba san inda suka yi ba amma har yanzu akwai 'yan gurare kamar mu ce kashi goma ko ashirin cikin ɗari suna iya samun ruwan famfo don ruwan ya zo har nan bakin bauchi park a jani a linkin din shi cikin jama'a kowa ya samu shine har yanzu Allah bai sa an yi wannan ba to ba mu san laifin na gwamnati ne ko na al'ummar da suke zama a unguwan ba mu dai mun daina gano ruwa kawai kuma ba mu da abin da za mu iya zuwa mu ce a zu a yi ko kuma me dalilin da ya sa ba ma gani muna kallo kawai kana ga wannan rashin ruwa yana da dangantaka da samun cutar kwalara kusan kowace shekara sai an samu a unguwar rogo shi ma rashin ruwan zai iya bada wannan gudunmawan na samun cutar kwarara din sannan kuma akwai laifin mutane saboda yadda ake zubar da shara duk inda aka fito kawai ko kofar gida ne ko lungun mutane sai a zo a zuba sharan sunana ruth ibu rashin ruwa ya daɗe a jos ba abin maganan yau ba ne don na tuna lokacin da muke zama ta damboyi a can ta busa buji lokacin gaskiya akwai rashin ruwa kam akwai ruwan famfo amma muna kai kamar watanni nawa ba mu samun ruwan so muna samun ruwa daga wurin su masu ruwa din nan ne an kuma masu ruwa din nan ba mu san source na ruwan su ba so mukan samu damuwa sosai to a cikin kwanan nan an samu barkewan cutan kwalara kuma yawancin wuraren nan kin ga wuraren da a ce ba su da isasshen ruwa ne kina ga kaman cutan kwalara na da dangantaka da rashin ruwa da ake samu a cikin gari eh mutane ba su samu eh, ruwa ba za su je su nema inda za su samu to ko da daga ina ne ma wani su daga rafi wani su daga wurin masu ruwa din nan da robobin su ma ba a treatment ba a wannan su ma bamu san source na samun ruwan su ba so kowa zai siya ruwan da ya gani ne ko zai nema inda zai samu ne to kuma bamu san ko ya ne ruwan yake ba to shi yasa ana samun ana yawan samun cuta angonmu yanzu yanzu muna refi yawancin mu bamu da ruwan famfo a wurin jimlar kananan hukumomi bakwai na jihar ta plateau ne suka fuskanci wannan matsala ta kwalara musamman lamarin ya munana ainun a ƙananan hukumomin jos ta kudu da ta arewa kuma duka matsalar ba ta rasa nasaba da rashin ruwan sha mai tsafta alhaji aliyu muhammad Danbadawi. shine mai unguwar unguwar rogo ɗaya daga cikin unguwannin da suka yi shuhura akan matsalar ruwan sha a jos lokacin da aka zo za a yi aikin titin nan sai zaman to cewa an tattara pipe din kuma ba iya an mayar da wasu pipe din ba maganar matsalar ruwan nan yana damun mu sosai sosai gaskiya hmm. kuma yana taimakawa wajen janyo wannan cututtukan gaskiya kun sanar da eh, hukumomi muna nan dai muna ta kokari mu gani mu kai kukan mu zuwa ga shi girma gwamna don ya dube mu da rama. akan maganan matsalar ruwan nan gaskiya domin idan aka ce miki dry season ya zo mutane suna cin wahala kuma kin ga ruwan da mutane suke mu'amala da shi gaskiya ba shi da kyau ina ne musamman ga typhoid shi ma ya addabi mutane ga kwalara nan da take daba mutane gaskiya muna shan wahala muna buƙatar taimako daga gwamnati gaskiya kuma a matsayin ku na wato al'umma me kuke yi don ganin cewa kun samar ma kanku ruwan nan to gaskiya wato daga ciki ana ce mu akwai 'yan kasuwa da suke kokarin tona bohol haka suna karban kuɗi kalilan dan a samu maintenance din bohol din kuma mun gode waɗannan mutane da suka yi wannan abubuwa amma kin san angoro ba babban guri ne maganar bohol zai mutanen angoro ba gaskiya a wannan cutar kwalara da ta zo ta shafi unguwar ku wani yanayi yanzu da yake ciki mutane na san da dama wanda su san galabaita amma yanzu da sauki ne ba kamar kwanakin baya ba tun da ruwa ya dan fara samuwa. To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da mahukunta ke cewa a dakace mu. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. Madalla. Masu saurare abokiyar aiki Zainab Babaji ta yi kokarin zantawa da kwamishinan ruwa na jihar Plateau akan wannan batu. sai dai hakan ba ta samu ba amma shugaban karamar hukumar jos ta arewa honorable shehu bala usman na cewa lallai ne an samu wannan barkewar cuta da aka samu kamar ah, ta cholera din amma eh, ita karamar hukuma ta yi wato hubbasa dangane da daƙile wannan cuta To ana danganta rashin ruwan eh, sha musamman tsabtataccen ruwan sha da wannan cuta. Ah, me kuke yi don ganin cewa mutane sun samu ruwan sha mai kyau? Eh, gaskiya ne ah, akwai wato wannan kalubale na batun maganar ruwan sha a ah, particularly a waje wanda suka zama tsauni suna da wato matsala na geographical ah, problem na samun ruwan sha amma gwamnati suna kokari na tabbatar da cewa an kai ruwan sha kuma an samu abin nan doyi akasarin wajejen ko da an ji an tona bohol da cewa ba a samu wato ruwa a wajen to amma muna kokari mu tabbatar da cewa an haura da ruwa domin kowa ya samu ruwan sha tsaftatacce amma bayan da haka ya zama wajibi ko da ci ko ya ruwa yake a dinga dafa shi kafin a sha wannan shine zai dan kawo wato sokin wannan abu kuma gwamnati na yin iyaka bakin kokarinta a samu maslahan wannan matsalolin insha Allah sun yi korafin cewa tun lokacin da aka yi wannan hanya sabuwar hanya musamman unguwanni kamar na unguwar rogo da unguwar rimi da sauransu tun lokacin aka faffasa wato pipe pipe wanda yake kai ruwa na tabbatar da cewa a yanzu wato hukumar kiwon wato ainihin masu wata kenan na yin wani abubuwa kai domin a tabbatar da cewa da aka samu damage din wannan pipe din an maida shi domin mutane su samu ruwan sha tsaftace a ah, ina son amfani da wannan dama in ba jama'a wato hakuri lallai gwamnati tana yin bakin ya ka kokarin ta ya zama challenge ne kawai a wajen mu su kuma daga nasu bangaren a tabbatar da cewa duk abin da za a sha an wato tsaftace shi honorable shehu bala usman kenan shugaban karamar hukumar jos ta arewa a jihar plateau kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma ya kammala lallai ina ya zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai Sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita. To madalla yanzu kuma ga sulemu Muni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Sahel wacce ta ruwaito cewa wakilin musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a Afirka ta yamma da yankin Sahel ya gudanar da ziyara a jamhuriyar Nishar a ci gaba da zagayen da ya kaddamar a kasashen wannan yanki. A ganawarsu da shugaba Mohamed Bazoum a fadarsa Muhammad Saleh nadif. ya ce sun tantauna a game da kalubalen da ke gaban nishar waɗanda suka hada da fannin tsaro da sauran fannoni a cewar sa majalisar ɗinkin duniya za ta yi wa nijar rakiya a kowane fanni jaridar air info na cewa ƙungiyar orotab mai fafutukar ganin an yi haske wajen tafiyar da harkokin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta nuna rashin gamsuwa da yanayin da ake shirin soma shimfiɗa bututun mai daga nijar zuwa jamhuriyar benin Ƙungiyar a wata sanarwar ta ce ta gano rashin mutunta mahimman ƙa'idodin da doka ta tsara wajen biyan diyar mutanen da wannan aiki zai raba da gonaki da matsugunansu. Saboda haka ta ja hankalin gwamnatin Nijar ta ɗauki matakan da za su baiwa talakawan da abin ya shafa damar shiga sahun waɗanda za a yi wa rajistar waɗanda suka cancanci a basu biya kafin zuwa ranar soma ayyukan shimfiɗa wannan bututu da zai ratsa kilomita 1,298 kafin ya fada a ƙasar benin jaridar lebanon ta ce 'yan sanda uku da jandarma guda sun rasu a sakamakon wani harin da aka kai a kewayen garin asamaka da ke jihar agades iyakar nishar da algeria jirar ta ce waɗannan jami'an tsaro sun haɗu da ajalinsu ne a wani lokacin da suke aikin sintiri kuma kawo yanzu ba a tantance ƙungiyar da ta kai wannan hari ba a watan satumban da ya gabata ma jami'an tsaron gar national biyu sun hallaka sanadiyar wani harin da aka kai wa ma'aikatan da ke gyaran hanyar mota a tsakanin garin arlit da asamaka mu karkare da jaridar la wacce ke cewa har yanzu ana ci gaba da tsare mutanen da aka kama a yayin zanga-zangar watsi da sakamakon zaben da ya gabata a nan Nijar. jihar ta ce a ɗauka daga ofishin ministan cikin gida zuwa ma'aikatar shari'a ba wanda ya san yawan mutanen da ke kulle a kurkuku suna jiran sanin makomarsu hatta 'yan adawa da ke ɗan taɓo batunsu a sanarwoyin da suke fitarwa a baya ba su da masaniya game da adadin waɗannan bayan Allah da aka kama saboda zanga-zangar ƙin amincewa sakamakon zaɓe. An kulle su ba shari'a ballantana su san ranar fitowarsu. Alhali galibinsu magidanta ne waɗanda sai sun nemo iyalai ke samun ɗan abin da za su saka a baka. Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka ni Yusuf Abdullahi ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.